iya da taɓata saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadakallahu aliyu azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa daga nan muryar juma Musulunci ta Iran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Asabar kuma tayar Amin ne zai kasance tare da kowa wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na kokun san duniyar mu a yau filin faɗakarwa da kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. amma hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. da farko ga kanunsu minista harkokin wajen ƙasar iran ya ce za a farfado da tattaunawa da amurka ne kawai idan tana son adalci ga iran sheikh na'im kasim shugaban kungiyar hezbollah na kasar lebanon ya ce kasar isra'ila tana son lalata iran amma ta kasa yin haka a kwanaki goma sha biyu na yaƙi sannan za ku yi cewa shugaban masabar durus a ƙasar lebanon ya ce ba sa bukatar kariyar hamshe ƙasar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa iran za ta buɗe sabuwar kofar tattaunawa da amurka ne kawai idan a shirye take ta yi adalci babu takurawa daga ƙasashen yamma kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa ƙasashen yamma da kuma amurka har ila da ƙasashen da suke goyon bayan su suna barazana ƙara takurawa ƙasar iran idan har ta ƙi komawa kan teburin tattaunawa kan shirinta na makamashin nukiliya haka ma ƙasashen turai wato guda uku e3 faransa jamus da kuma birtaniya sun buƙaci iran ta koma kan teburin tattaunawa kan shirinta na makamashin nukiliya ko kuma wato su sake takura mata da takunkuman tattalin arziki amma tehran ta bayyana cewa ba za ta shiga tattaunawa a cikin halin da ake ciki ba dole ne sai ta sami lamuni kan cewa za a yi mata adalci a kuma ba ta haƙƙinta na ta ce makamashin uranium kamar yadda yarjejeniyar npt ta tanada irakci ya bayyana haka ne a taron jakadun ƙasashen waje a nan birnin tehran musamman wakilan ko kuma jakadun kasashen e da kuma e2 eu gabaki ɗaya arakci ya bayyana cewa ya tattauna da wato kai tsaye a wato taron video conference da ministocin harkokin waje na e3 inda ya faɗa masu cewa amurka ce ta fice daga yarjejeniyar jcpoa a shekara ta 2018 sannan ba iran ba ne sannan ita ce ta bar teburin tattaunawa wato bayan yakin wato kafin a fara yakin kwanaki goma sha biyu wato ta zaɓi yaƙi don warware matsalan don haka ba za ta sake shiga tattaunawa da za a cutar da ita ba ta zaɓi dakatar da tattaunawa duk tare da barazanar da take fuskanta daga wa'annan ƙasashe. ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa hamshi ƙasar isra'ila ta so ta lalata ƙasar iran ta kuma kifar da gwamnatin jihar musulunci a ƙasar amma ta kasa yin haka da yadda allah kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto babban sakataren ƙungiyar wato sheikh na'im kasim yana farar haka a jiya juma'a da yamma ya kuma kara da cewa a yakin kwanaki goma sha biyu wanda ya fara tun ranar sha uku ga watan yuni har zuwa kwanaki goma sha biyu ya nuna cewa jumhuriyar musulunci ta iran a take ta fuskanci amurka isra'il da amurka kan mummunan manufofinsu a kan jumhuriyar musulunci ta iran da farko sun fake da lalata cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar iran amma ba shi ne kawai manufarsu ba don hukumar iaea e wacce take kula da wa'annan cibiyoyin bata ba da rahoton cewa iran tana da shirin gina makaman nukiliya ba babban manufarsu dai ita ce ganin bayan tsarin musulunci da ke iko da ƙasar iran tun shekaru 46 da suka gabata sheikh na'im kasim ya bayyana cewa ƙungiyar ba za ta taɓa miƙa makamanta ga wani ba musamman a daidai lokacin da ƙasar take fuskantar barazana ta ko ta miƙa ko ƙungiyar ta miƙa makamanta ko kuma a shafe ta daga doron ƙasa ya kammala da cewa kalmar miƙa wuya baya cikin ƙamusin ƙungiyar ko mu yi nasara ko kuma wato mu kai ga shahada don samun yardan Allah ba mu san wani abu miƙa kai ba in ji shi shugaba wato sheikh sami abi almuna na ƙungiyar masabar durus a ƙasar lebanon ya bayyana cewa jama'arsa ba ta buƙatar kariya daga hamjikar isra'ila duk da cewa suna daga cikin ƙananan masabobin addini musulunci a ƙasar lebanon tashar talabijin ta firist bayanan tiran ta nakalto abi almu yana faɗar haka a taron da malamai da kuma shugabannin masabar ta durus suka kira a birnin beru babban birnin kasar ta lebanon a jiya juma'a malamin yana magana ne dangane da hare-haren da jiragen yaƙin hamsin ƙasar isra'ila suka kai kan birnin damas babban birnin ƙasar ta syria da sunan kare mabiya masabar durus da suke zaune a yankin suwaida na kudancin ƙasar syria kuma hakan ya faru ne bayan da aka yi ta fafatawa da mayakan kungiyar ta durus da hayatu tahrir sham masu iko da ƙasa ta siriya sheikh almuna ya bayyana cewa abinda hamsin isra'ila ta yi wato jama'ar ba ta son haka ya ce kasar isra'ila ta fito da sunan taimakawa durusawa don aiwatar da shirinta ne na yayyanka ƙasar siriya kamar yadda take so har ila yau ya ce fada da durusawa suka yi a da badawiyun a yankin da ya laƙume rayuka mutane da dama amma shigar hamjakar isra'ila ya fi muni a gare su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar jihar musulunci ta iran daga nan birnin tehran kasashen iran china da kuma rasha sun fara tattaunawa dangane da yakin kwanaki goma sha biyu wanda kasashen amurka da hamci kasar isra'ila suka dora wa kasar kan shirinta na makamashin nukiliya kasashen uku dai suna son daukar mataki bai daya ne akan abin da ya shafi wannan matsalar saboda yadda hamjikar isra'ila da kuma amurka suke yin abin da suke ga dama dangane da shirin makamashin nukiliya na iran da kuma tsaro a yankin asiya ta kudu jakadan kasar rasha a geneva mikhail olyonov ya rubuta a cikin shafinsa na intanet na cewa wato sun yi taron da kasar china da kuma rasha ne wato da iran ne don tattauna al'amuran yaƙi na kwanaki goma sha biyu kan ƙasar iran da kuma matakan da ya kamata su ɗauka nan gaba majiyar sojojin ƙasar yemen ta bayyana cewa sojojin ƙasar sun cilla makamai masu linzami wato samfurin ballistic kan tashar kan tashar jiragen sama mafi cunkoso da ke birnin yafa na harmci kasar isra'ila wanda na farko ya tilasta wa jiragen sama wato eh, kasa sauka da kuma tashi a tashar sannan miliyoyin mutane suka ruga zuwa wajen ɓoyewa kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto kakakin sojojin ƙasar yemen brigadier yaya sari yana faɗar haka Ma sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da ko kun san mu a yau filin faɗakarwa da kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa da wannan muke cewa a yi ni lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar, goma sha ga watan Yuli na shekarar ta dubu da biyar. wanda ya daidai da 24 ga watan muharram din shekara ta 1446 hijira kamariya masu farare ko san cewa shekaru 1440 da suka gabata a rana irin ta yau bisa wasu rawayi a rana irin ta yau ce shugabannin shawa a makka suka dora wa musulmi takunkumai na tattalin arziki bayan da suka kasa tsaye da yaduwar addinin musulunci shawa sun tsaye da shawarar cewa za su kaurace cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran musulmi domin tilasta musu barin addininsu kuma suka rubuta alkawali akan haka bayan haka kuma suka ajiye shi a cikin ɗakin ka'aba amma bayan shekaru uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya shaida musu cewa ai gara ta sanya alkawalin da suka rubuta suka ajiye a cikin takin ka'aba in banda sunan Allah da suka rubuta a ciki a lokacin da suka duba sai suka ga cewa manzon Allah ya yi gaskiya a nan ne wasu daga cikin su suka yi nadamar abin da suka yi kuma suka buƙaci a kawo ƙarshen takunkumin da aka kakaba wa musulmi a lokacin takunkumin ne matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta farko wato Hadiza yar Huwailit amincin Allah ya tabbata a gare sa ta rasu sannan kuma kwanaki kaɗan bayan haka aminsa Abu Talib alaihi salam shi ma ya rasu masu rarrai ko kun san cewa shekaru 64 suka gabata a rana irin ta yau goma sha tara ga watan yuli na shekara ta 1961 kasar kuwait ta samu 'yancin kai daga mulkin mallaka na turan burtaniya kuwait dai ta kasance wani bangare ne na kasar iran a lokacin mulkin sarakuna na hahaman shiyawa a kasar ta iran amma cikin karni na 16 miladiya fiye da shekaru 400 suka gabata kenan turan portugal suka kwace iko da yankin kuwait tare da fitar da ita daga iran sai dai a cikin karni na goma sha bakwai da kuma goma sha takwas yankin ya koma ƙarƙashin dalar usmaniya amma cikin shekara ta da da casa'in tara turawan ingila su kwace iko da kuwait daga hannun dalar usmaniya bayan wani lokaci da aka gano rijiyar man fetur a yankin kamfanonin birtaniya na amurka sun ci gaba da ƙara faɗaɗa ayyukan su a cikin kuwait domin kwasar ganima ta ɗanyen man fetur da ƙarshe dai yankin kuwait ya samu 'yancin kai kuma ya zama ƙasa mai cin gishin kanta a ranar 19 ga watan yuli na shekara ta 1961 masu saurare kwakwan san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan yuli na shekara ta 1979 junju harin mutanen kasar nicaragua yake ga samun nasara kafin wannan lokaci dai shugaba sumozo dan kama karya kuma dan koren kasar amurka shine akan kujerar shugabancin kasar ta nicaragua wanda ya fara mulki tun a cikin shekara ta 1967 amma 'yan tawayen kasar waɗanda sa kafa kungiya mai suna sinda nista tun shekara ta 1963 sun fara yaduwa zuwa duk faɗin kasar da ƙarshe da shekara ta 1970 gwagwarmayar sinda nista ta fara samun nasara sannan kuma suka samu nasara ta ƙarshe a rana irin ta yau shekara ta 1979 bayan da suka kwace iko da birnin mamaguwa babban birnin kasar na kuma tsohon shugaban kasar ya tsere zuwa kasar amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 183 da sa gabata a rana irin ta yau 19 ga watan yuli na shekara ta 1842 kasar sin ta sha kashi a yakin da sawa kwafsa da ingila wanda aka fi sani da yakin opium a farkon rabin karni na 19 turawan mulkin mallaka na ingila waɗanda suke da cikakken iko akan indiya da kuma mallakar kasuwannin kasar sin suna daga cikin kasashe waɗanda suka yi mulkin mallaka a nahiyar asiya abinda da zabarar da ingila fiye da sauran kasashe domin bunƙasa kasuwanci da kasar sin shine faɗaɗa harkokin tattalin arzikin birtaniya tare da indiya da kuma yankuna waɗanda suke makwabtaka da ita daga cikin kayayyaki wanda ingila take shigowa da su cikin kasar sin akwai opium yawan shan opium ɗin da kuma karuwar yawan masu shan sa a tsakanin mutanen china sannan hankali ya tilasta gwamnatin kasar ta sin ta mayar da martani kuma sannan hankali ta haramta shigo da opium a cikin kasar ta ingila ba ta so barin wannan ciniki mai riba ba akan haka ta ci gaba da sa ta barauniya hanya a cikin wannan hali gwamnatin kasar sin ta yi yaki da safarar opium da dukkanin karfinta a maimakon haka ma tura mulkin mallaka na birtaniya bisa zargin kwace kayayyakin opium na yankunan kasuwancin burtaniya wannan ya sa suka kaddamar da yaki akan kasar sin a ranar 1 ga watan yuli na shekara ta 1839 wanda aka fi sanin sa da yakin opium bayan asara mai yawa da suka samu a wannan yaki a ƙarshe dai sinawa sun mika waya ga sharaɗin zaman lafiya na burtaniya bisa yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka rataba hannu a kanta a ranar 19 ga watan yuli na shekara ta 1842 amiga muhimmiyar tashar jiragen ruwa ta hong kong ga birtaniya tare da buɗe wasu manyan tashoshin jiragen ruwa na ƙasar sin guda biyar domin yin cinikayya da jiragen ruwa na ƙasashen waje daga shirya tashar ruwa ta hong kong ta koma ƙarƙashin ikon ƙasar sin bayan shafe fiye da shekaru 150 a ranar 1 ga watan yuli na shekara ta 1997 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata labarai wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu sannan mu yi masu karin bayani sannan da karshe mu jira masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da ɗaukar yunwa a matsayin makami a gaza wanda harkar isra'ila take yi bumabumai suna da tsada amma albarusai suna da sauƙin kuɗi da kuma samunsu za mu yi dubi kan shirin hamjikasar isra'ila da amurka na amfani da yunwa a matsayin makami na kisan falasɗinawa a gaza sannan tare da fito da su da sunan ba su abinci sannan su zo su kashe su a kan layin karban abinci kamfanin dillancin labaran paris today na kasar iran ya bayyana cewa gwamnatin kasar isra'ila za ta shiga wata na 23 kenan da fara yaƙi a gaza da nufin shafe kungiyar hamas kamar yadda take rayawa daga doron ƙasa da kuma korar dukkanin falasɗinawa daga gaza a cikin watanni kimanin 21 da suka gabata kusa isra'ila ta aikata kisan kiyashi a gaza kuma sai da ta ɗauki duk wata hanya ta kisa ta jarraba shi a kan falasinawa a gaza wanda halin yanzu tana jarraba wata hanyar kisa wacce ta hada da yunwa a matsayin makami inda tun watanni hudu da suka gabata hamshe kasar isra'ila ta hana shigar da abinci da ruwa da magunguna zuwa gaza don haka sun san cewa duk abin da za a ba su na abinci dole ne su karba don haka amurka da kasar isra'ila suka fidda wata dubara ta kafa wuraren raba abinci nesa daga inda falasɗinawa suke zama don haka idan suka fito don karba abinci wanda suka kira gaza humanitarian foundation ko kuma ghf a takaice inda wai za su ba su abinci sai dai wani irin abinci ne za mu gani nan gaba sai a nan ne wajen karɓar abinci sojojin amurka isra'ila sukan fita su bude wuta a kan falastinawa wa'anda suke layin karban abinci na taimako bayan sun hana su abinci na kimanin kwanaki 90 amurka da kasar isra'ila sun fidda wannan tsari ne don kashe falasɗinawa masu yawa wato matukar iyawansu wanda suke ganin wannan hanyar ta fi sauƙi wajen kashe falasɗinawa a gaza maimakon amfani da bama da suke kashe miliyoyin daloli wajen sayansu wannan dabarar ta kashe falasɗinawa a layin karɓar abinci a wajensu mai sauƙi ne ba wai sai sun je cikin falasɗinawa su kashe su ba kuma ba sai sun yi amfani da manya-manyan makamai ba ko kuma bama-bamai ba a nan albarushi ne suke amfani da shi wajen kashe falastinawa. wa'anda suka fito karɓar abinci daga cikin gaza a cibiyoyin da suka kafa inda za su fito a fili a gansu an kiyasta cewa daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 a zamanin shugaba biden na amurka har zuwa watan janairu da ya sauka ya miƙa mulki ga shugaba trump biden ya kashe wa amsar isra'ila kudade na sayan makamai kimani dala amurka biliyon 17.9 wannan halin ya ci gaba a lokacin donald trump inda ya ba wa kasar isra'ila bama-bamai dubu biyu don kashe falastinawa a gaza don haka a halin yanzu kasar isra'ila tana ci gaba da kashe falastinawa da wa'annan bama-bamai har ila yau hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwar cewa ya zuwa lokacin da muke magana sojojin yahudawan sun kashe falastinawa akalla 798 a wajen karɓar abinci kadai ravina shamdasani kakakin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a birnin geneva ya ce daga 27 ga watan mayu wannan shekara zuwa 7 ga watan yuli na wannan shekarar an kashe falasɗinawa 798 daga ciki hadda 615 wa'anda aka kashe su kusa da wuraren karɓo abincin sannan saura 183 kuma a an kashe su ne ta hanyar komawarsu bayan sun karɓi taimakon abincin wannan taimakon dai babu ruwan majisa ɗinkin duniya a cikinsa don haka wasu suna faɗar cewa abincin da suke rabawa falasɗinawa suna sanya magunguna wato ƙwayoyi wa'anda suke haukata da falasɗinawan mai yiwuwa kuma waɗanda za su kashe su ma nan gaba idan wannan ya tabbata za mu fahimci cewa harji ƙasar isra'ila da kuma amurka suna kashe falasɗinawa a wajen karɓar abinci sannan kuma daga ƙarshe su ba su abincin da ke da guba ko kuma magungunan da ke iya cutar da su hukumar onurwa ta majalisar ɗinkin duniya wacce take aiki a cikin falasɗinawa tun da daɗewa ta bayyana a cikin wasu bayanan da ta fitar cewa zuwa karɓar abinci a wa'annan wurare da amurka da hamdukasar isra'ila suke raba abinci ba amintaccen wuri ba ne a wani labarin kuma gwamnatin hamdukasar isra'ila tana ɗaukar hayan wasu kamfanoni masu zaman kansu don rusa gidajen falastinawa da suke tsaye a gaza suna son shafe dukkanin gine-gine a gaza kafin su kammala kisan mutanen gazar kimanin miliyan biyu da suke rayuwa a cikinsa jaridar haares ta hamjiksa isra'ila ta bayyana cewa kowane kamfani yana karɓar shekel dubu biyar a kan kowane gida da za su rusa a gaza a ranar hudu ga watan yuni da ya gabata jagoran junjiya hali musulunci a nan ƙasar iran ya bayyana cewa idan yahudawan sun jefa bom guda watakila za su rusa gida guda ne sannan su kashe mutane goma sha biyar a misali amma wannan dabarar da suke amfani da shi a halin yanzu ta makami a matsayin yunwa shine da sun dade ba su bar abinci ya shiga gaza ba sai su sanya mutane su fito don karɓar abinci a nan sai su yi amfani da bindigogi masu sarrafa kansu don su kashe falasɗinawa iyaka abinda za su iya kashewa mai yiwuwa su kashe ninki goma abinda bama ma suke kashewa na falasɗinawa a gidajensu da haka kuma kisan falasɗinawa a wajensu ta wannan hanyar ya fi sauƙi da kuma sauri a wani labarin kuma kasashen turai bayan yakin kwanaki goma sha biyu tsakanin iran da amurka isra'il da kuma amurka sun yi barazana ga jumhuriyar musulunci ta iran kan cewa idan ta ki komawa kan teburin tattaunawa da amurka to za su yi amfani da wata dama da suke da shi yarjejeniyar jcpoa don yin abin da ake kira snapback mechanism wani shiri ne wanda zai maido da dukkanin takunkuman tattalin arzikin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗora juma'a musulunci ta iran kafin yarjejeniyar jcpoa wato su sake dawo da su jaridar hamshari ta ƙasar iran ta bayyana cewa ƙasashen turai musamman ƙasashe uku wanda suke cikin yarjejeniyar jcpoa wato faransa da jamus da kuma birtaniya suna barazana ga gwamnatin jihohar musulunci ta iran kan cewa za su yi amfani da wannan damar don mai da dukkanin takunkuma tattalin arzikin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗorawa jihohar musulunci ta iran kamar yadda yarjejeniyar jcpoa da kuma ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai namba 2231 ya tanadar. wannan kasashen turai dai sun fara wannan barazana ce bayan da suka ga abin da jihar musulunci ta iran ta yi wa amurka da kuma haramci kasar isra'ila a yakin kwanaki goma sha biyu da suka ɗora wa ƙasar kuma wannan wato snapback mechanism da ya zo a cikin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai namba 2231 dangane da yarjejeniyar jcpoa bai ba wa wa'annan kasashen damar su jujjuya yarjejeniyar yadda suka ga dama ba yarjejeniyar jcpoa ta raba wa kasashen da suke cikinta ayyuka da dama da kuma rawar da kowace ƙasa za ta taka a cikin wannan yarjejeniyar an aiwatar da wannan yarjejeniyar a ƙasa daga shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2018 a lokacin da gwamnatin ƙasar amurka ta shelanta ficewarta daga yarjejeniyar sannan daga baya sauran ƙasashen turai guda uku wato faransa jamus da kuma ingila suka ci gaba da saba wa yarjejeniyar tare da biye wa amurka sun ƙi ba wa ƙasar iran haƙƙinta da ke cikin yarjejeniyar har zuwa yanzu ba su aikata wani abu na cikin alkawalin da suka ɗauka a cikin yarjejeniyar ta jcpoa ba banda haka ma da wasu sunaye suna ta ɗora wa jumhuriyar musulunci ta iran takunkuman tattalin arziki wa'anda babu bambancin su da na wanda majalisar ɗinkin duniya ta ɗora wa jumhuriyar musulunci ta iran kafin yarjejeniyar jcpoa kafin kuma wannan ƙudurin na kwamitin tsaro mai lamba biyu biyu uku ɗaya don haka yarjejeniyar jcpoa ba yarjejeniyar ce ta har abada ba tana da iyaka kuma iyakarta ya zo ta ƙare amurkawa da kuma turawan su suka kashe ta don haka wani kuma ba zai tashi da sunan jcpoa ya yi abin daga dama ba ko ya amfani da dokoki da sharuɗa da ke cikin yarjejeniyar don cimma gorinsa da ke cikinsa ba don haka abbas arakci ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa wa'annan ƙasashe idan sun yi haka su za su cutu don snapback ba zai yi aiki ba a lokacin da dukkanin kasashen da suke cikin jcpoa sun bar aiki da ita idan kuma sun yi amfani da snapback to su za su fara aiwatar da haƙƙin iran da ke kansu wanda suka ƙi aikatawa tun shekara da shekaru amurka ta fice daga yarjejeniyar tun shekara ta 2018 sannan su wa'annan ƙasashe sun ƙi aikata abin da ya hau kansu a cikin yarjejeniyar don haka yarjejeniyar ta jcpoa ta mutu kuma su suka kashe ta don sun ga iran tana amfana da ita a wani bangare kuma wannan kasashen turai duk cewa yarjejeniyar jcpoa ta mutu amma amurka ta keɓe su daga tattaunawa kan shirin makamashin nukiliya na ƙasar iran ta hana su shiga suna so su sake shigar da kansu a cikin yarjejeniyar da ke tsakanin iran da amurka ta bangaren jcpoa bayan sun kashe ta da dadewa trump ya kashe jcpoa wacce ta bawa iran damar tace makamashi uranium su ma sun ki aiki da ita sannan kada su manta ba su ne kawai a cikin yarjejeniyar jcpoa ba akwai sauran kasashe wanda suka hada da china da kuma rasha wanda su ma idan ba su yarda ba to wannan shirin na snapback ba zai taba farfado da takunkuman ba don samar da zaman lafiya tsakanin iran da sauran wa'annan kasashen duniya amma amurka ta yi amfani da ƙarfi wanda ya saba wa manufar samar da yarjejeniyar kanta don haka idan sun yi haka za su ƙara rikita matsalar makamashin da na ƙasar iran ne da kuma yadda za a warware shi kuma iran ce za ta sami nasara a kansu bayan kurakuran da suka aikata. har ila yau dangane da wannan a ranar laraban da ta gabata ne ƙungiyar tarayyar turai wato eu ta ɗora wa wasu ɗaiɗaikun mutanen ƙasar iran takunkuman tattalin arziki da sunan wai iran tana goyon bayan ayyukan ta'addanci a ƙasashen turai halin yanzu dai akwai wasu 'yan ƙasar iran wanda wasu ƙasashen turai suna tsare da su a kan irin wannan tuhume-tuhumen da ba su da tushe ballantana makama daga ƙarshe dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa iran za ta ɗauki matakan da suka dace kan wannan ƙasashe nan ba da daɗewa ba banda ƙasashen turai gwamnatin ƙasar amurka ta fara kama iraniyawa a wasu biranen ƙasar su tsare ba tare da bayyana dalilan tsare su ba duk wa'annan al'amura suna faruwa ne bayan faduwar da hamsin kasar isra'ila da amurka suka yi a yakin kwanaki goma sha biyu da suka ɗora wa jumhuriyar musulunci ta iran kuma hamsin kasar isra'ila ta gamu da musiba da bata taba ganin irinta ba tun bayan kafata a shekara shekarar 1948 masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin mu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. filin faɗakarwa. Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa shirin da ke yin tsokace kan muhimman lamara da suka danganci rayuwar musulmi da kuma matsayin addini a cikin dukkanin sassa na wannan rayuwa inda mukan zanta da malama addini da kuma masana kan mazu'ai daban-daban tare da yin nazari akan mahangar musulunci a kansu. Shirin na yau da Allah zai dubi ne akan matsayin ibada a cikin addinin musulunci tare da ambatar wasu daga cikin nasosi da suka bayyana ma'anar ibada da kuma yadda take da kuma tasirinta ga mutum musulmi. A yau muna tare da Malam Haruna Abdulsalam daga jamhuriyar Nijar da ke nazari a cibiyar ilimi ta birnin ƙum a bangaren addinin musulunci wanda zai kara mana haske dangane da abin da ake nufi da ibada a cikin nasi sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin. Na fara da tambayar Malam Haruna me ake nufi da bauta a mahangar addinin Musulunci bisa dogaro da nasusi da kuma bayanai na malamai sai ya fara da cewa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala ibada da kuma matsayin ibada da kuma muhimmancinsa a cikin rayuwar musulmi. To kamin mu shigare wannan bayani din za mu fara hida wanda zai taimaka mu fahimci wannan maudu'i fahimta mai kyau. Na farko muna buƙatar mu fahimci menene nazariyan alkur'ani dangane da manuha halittan shi mutum. Alkur'ani mai girma ya yi tarihin matsaloli daban-daban wanda suka shahe wannan nazariya na manuha halittar mutum. Ba shakka yana daga cikin mafi muhimmancin tambayoyi waɗanda suke kai kawowa cikin hankalin kowane mutum mai hankali na farko me yasa aka halicce mu na biyu menene manufa na halittar mutane na uku menene manufa na zuwan mutane a doron wannan ƙasa ɗin wannan ko da yaushe ma'abuta hankali wannan tambayoyi suna kai kawo a cikin kwakwalansu to akwai ayoyi wanda suka ba da ansa dangane da wannan tambaya ɗin wanda yake kai kawo a cikin tunanin ayoyi cikin Kur'ani mai girma daga cikinsu akwai aya ta hamsin da shida a cikin suratu zariyat inda Allah subhanahu wa ta'ala yake nunawa da cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana hadasi na asasi manuha na asali dangane da halittan aljanu da mutane wanda yake shine ibada Allah subhanahu wa ya nuna ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta min wannan aya din ta zo da ta'abiri wanda yake gajere amma kuma yana kunshi da ma'anoni da suke masu yawa saboda haka manuha na asali wanda ya sa Allah subhanahu ta'ala ya halicce mu shine domin mu bauta masa wannan kuma shi zai taimaka ga fahimtar wannan maudu'i da muke magana a kansa wata ma'anan ibada da kuma muhimmancin ibada a cikin rayuwar musulmi saboda haka yana da kyau mu ishara a wannan janibi dangane da matsalan hadafi duk wani ma'abocin hankali wani ma'abocin hikima a lokacin da yake aikata wani aiki to yana da wani manufa ayyananne bayan wannan aiki ɗin wanda yake hankoron ya cimma saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci hankali kuma shi ne masdarin hankali ba shakku kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan halitta ɗin da hadafi Allah subhanahu wa ta'ala yana da wani ayyanan ne wanda yake hankoro a cikin wannan halitta ɗin ta nan ne ma zai iya zuwa mana tambayoyi kamar haka me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum shin Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance na shi'urin nakasi ne saboda haka sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wannan ainihin watan nakasi ta hanyar halittar mutum ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance yana buƙatuwa ne zuwa ga wani abu sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wannan buƙatuwan nashi Hakika Allah maɗaukakin sarki shine mahaliccin dukkanin abin halitta, shine kuma ya sanya ɗan adam ya zama mafifici a tsakanin dukkanin halittunsa. Matsayin ɗan adam kan ɗaukaka a lokacin da ya rayu bisa sahihin tafarki wanda mahaliccinsa ya umarce sa da ya rayu a kansa, tare da kiyaye ƙa'idoji da dokoki na tafarkin. Yin hakan ne zai kai shi ga kamala da ɗaukaka ta duniya da lahira. A lokacin da ɗan adam ya yi gaban kansa wajen bin abin da ransa ya raya masa ba tare da kiyaye ka'idoji da dokoki na mahaliccinsa da ya shimfiɗa masa ba matsayinsa yakan kaskanta a tsakanin dukkanin sauran halittu sai ya zama mafi kaskanci tsakanin halittu na ubangiji baki ɗaya malam haruna yana cikin yi mana ƙarin haske akan manufar halittar mutum da aljan tare da yin tambaya kan cewa ko allah yana da buƙatuwa ne zuwa ga wannan halitta domin wani amfani da zai koma zuwa gare shi? Wannan tambayoyi an san su shine lazim ne ya zamanto mun bayyana cewa lalle Allah subhanahu wa ya halitta da hadafi wannan hadafin kuma shine don abauta masa sannan samuwan Allah subhanahu wa samuwa ne wanda yake kammalalle daga dukkanin jihohi sannan wadatuwar Allah subhanahu wa wadatuwa ce na zatinsa Allah subhanahu wata'ala da zatin sa wadatacce ne baya bukatuwa zuwa ga komai bil dukkanin abubuwa kowa da komai yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ne ainihin watan mabubbuga ko kuma masdari na ainihin watan duk wani samuwa da kuma kamala sannan wajibi ne kuma san cewa Allah subhanahu wata'ala hadafin da ya ya halicce mutum ba wani abu ba ne wanda yake komawa ya zuwa ga zatin Allah subhanahu ta'ala mai tsarki natijan wannan hadafi din yana komawa ne zuwa ga su halittu akan kansu wannan kuma shine dama a sase na ainihin watan kammalansu saboda haka lalle Allah subhanahu ta'ala ya yi halitta da hadafi. wannan hadafin kuma shine a bauta masa saboda haka wannan bautan kuma fa'idan shi natijan shi bai komawa ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana koma ne zuwa ga halitta kan kanta domin Allah subhanahu wa ta'ala mawadaci ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kadaito da zatinsa Allah subhanahu wa ta'ala bai bukatuwa ya zuwa ga komi komi kuma yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka muna iya cewa wannan shine hadasi na asase wanda ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu kuma wannan shine hadasi na asasi wanda ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu a doron wannan ƙasa kuma abin da Allah subhanahu ta'ala yake bukata da halitta kenan aljanu da mutane da ya samar da su a doron wannan ƙasa a wani janibi kuma muna iya ganin wasu manuhohi daban-daban a cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana cikin ainihin watan sha'anin halittar mutum wanda yake kawai baya ya takaitu ba ne da ainihin watan ibada duk da yake wannan manuhohi sun saba a ibara da kuma fom ɗinsu amma dukkaninsu kuma suna harrakawa ne a cikin hanya guda wurin tahqiqin wannan hadasi na asasi al misali aya ta farko cikin suratul mulk da kuma aya ta goma sha biyu cikin suratul talaq da kuma aya ta ɗari da sha takwas zuwa ɗari da sha tara cikin suratul hud Ko shakka babu Allah maɗaukakin sarki ba shi da buƙatuwa zuwa ga wani mahaluki balantana aikinsa, kamar da hakan ke gasganta faɗarsa maɗaukakin sarki kan manufar halittar mutum da aljan ita ce bauta masa, kuma Allah maɗaukakin sarki baya da buƙatar arziki ko cirwa daga gare su, domin kuwa talikai su ne suke amfana da bautar Allah a matsayinsa na bayansa, kuma ya yi musu sakamako da babban alheri bayan komawa zuwa gare shi idan allah ya kai mu a mako na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin lokacin a madadin malam haruna abdulsalam mai nazari a cibiyar ilimi ta birnin kom da kuma waɗanda suka haɗa mana sauti nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya a tarbe mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أنت يا مولاي يا معتمدي فبدنياي kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda cin su mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da yake muna cikin wata mai alfarma na azumin watan ramadan ne yasa zan kawo muku waƙoƙi da aka yi masu ma'ana da fa'idoji da su shafi wannan wata mai alfarma da fatan allah maɗaukin sarki zai gabi dukkan ibadunmu da addu'o'inmu kuma ya samu shin bayansa zai yanta a cikin wannan wata mai alfarma to ba taba lokaci ba tsawon farko za mu fara kawo muku a shirin namu shine mun gato muku majid rida zade wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran da ya yi waƙa kan watan ramadan kana daga bisani mu tike shirin namu da amir kabuli shi ma wani waƙi ne a nan ƙasar iran shi ma dai ya yara mana waka ne kan alfarma falala na wannan wata na azumin ramadan mai alfarma da fatan masu saurari su da zama kuma shirin zai katar da su da yake masu iya magana cewa waƙa baki mai tafi daɗi Bar haɗa ku da waɗannan mawaƙa domin jin abin da suke ɗauke da su ai saurari lafiya. بده کارم این زندگی رو به تو تو که با منی طرق آرامشم میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم یه وقتایی من زمین میخورم زمین میخورم تو بلندم کنی فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمن بشه که دل با های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه عمر عادتم اینه تو سختی ها فقط اسم تو رو زبون منه دلی که از اول به تو باختم یه عمره که با اسم تو میزنه یه عمره که به آسمون خیرم شاید به این ماه دعوت بشم تو پیش تو خواهشم ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه که دل با قصیهای بی حد من با دستای آروم تو کم بشه بده کارم این زندگی رو به تو تو که با منی غرق آرامشم میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم یه وقتایی من زمین میخورم زمین میخورم تا بلندم کنی فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه که در با های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه To an gaida Majijir Zazade da kuma Amir Kabuli, mawaka guda biyu a nan ƙasar Iran suka fice wurin yin waƙe-waƙe a ɓangarori daban-daban inda a wannan karan sun waƙe mana watan azumin Ramadan ne wato watan Ramadan. Da fatan mana sun amfana kuma sun ko kuma ya ƙayatar da ku. Zan jalin zamu shirin a nan saboda lokacin a mu a tafiya mashi na gaba za a ji mu ɗauke da wasu a ɗan shirye-shirye amma kafin nan. A madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala. ni madugun shi nake cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. دوباره سفره احسان دوباره مهمانی دوباره عشق جابت هوای بارانی دوباره فصل شکفتن سرود آزادی دوباره رفتن خشکی به سمت آبادی دوباره رابطه با بهترین رفیق جهان رهایی از قفس تن شکوه یک پرواز سهر به دامن سجاده گفتن علم مرو به جاده مراج میکشاند باز كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاعة أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية عسريم لفيها هشعونها بين لومي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה וחמישים עד ועשרים לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 15,445 13,740 קילו הרץ. ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת bars today www.awr.ir he دوار ها الکترونیش کل دوید ایران اتسان جیمیل دات کام انو نمتسئیم گم برشتوت ها خفرتیوت به اینستاگرام پارس تو دی هبرو به تلگرام ایران رادیو و به تویتر کل دوید ایران דעות ופוליטיקה. مازنی میکەریم شالۆم ڕاو هەم مشتار هەی ئیسرائیلی هەم تێمێر لە سەپێک بتەخۆن لە یهودێ ئۆلام شۆئف لەم شۆخ یهودیم لە شتاخیم هەکووشیم ئەخەمەکە شسافاگ بێمە بوو لە ئەقسە میکووت سۆت هەیەت کۆمیوت هەر ئێتە ئەت خۆلشە تا پرۆیەکت هەتسیۆنی ڤگارما لە ئیسرائیل ئەبێد ئەت کۆخە. مركز همكار الزيتونة كاتف بدوخ على ها استراتيجيم شل هتفوسا هي إسرائيليت بمبتسا مبول الأقصى كي تفوسات همشتار هتسيوني بمبتسا مبول الأقصى هي فيئة لكريسات تيوريوت هبتاخون هي إسرائيليوت هم مفوساسوت على هرتعة في هترعة موقدمت أول سيام أتهم الخمال توفت همشتار هتسيوني مبول الأقصى هارس ترايون شل فلسطين مكلات باتوخ ليهوديم هابي تاخون نخشاف لندباخ ندباخ يسود ببرسبكتيفا هي إسرائيليت وهمشتار هي إسرائيلي شوئف تعميد لمشوخ يهوديم لفلسطين بتاعنا لسبيك بتاخون ليهوديها عولام